wani bawan allah ne yake tambaya dangane da liyafa da walima menene bambancinsu wato dukkan kalmomin na larabci ne ita liyafa ziyafa ce ma'ana hidima da ake domin tarbar bako wannan sunna ce wadda ƙur'ani ya tabbatar da ita hadisi kuma ya ƙara mata armashi annabi ya ce farkon wanda ya fara wa baƙi liyafa shine annabi ibrahim gashi nan faraga ila ahlihi Waje a bi ijilin? samin abin da ake nufi shine duk lokacin da kai bako daga kusa ne ko daga nesa ba wai sai lallai bakon da ya taho daga wani gari ba a'a ko da bakon da ike a cikin anguwarku ne kasantuwar yau ba aiki sai ya ce bari ya shigo ku gaisa to babu laifi za ka shirya mai wani dan abinci ko abin sha da gwargwadon ƙarfinka ba lallai ne ka sa nama a ciki ba to wannan ita ke kira diyafa ina fata an gani kuma haƙƙi ce ga duk wanda ya ziyarce ka kai mishi da gwargwadon ikonka walima kuma hidima ce da ake wa waɗanda aka gayyata na musamman ko waɗanda aka gayyata gaba ɗaya sakamakon aure da aka yi don haka kenan kaga walima ta aure ce diyafa ita kuma ta bakunta ce to sai dai abin da nake dan jawo hankalinka da duk wanda yake saurare na shine mata ba sa yin walima a cikin sunna maza su ne suke yin walima kuma maza in za su yi walima ba lallai ne sai an yanka nama ba ba sai an yanka akuya ko tunkiya ba gwargwadon abin da duk ya sauƙaƙa ana iya kawo wa mutane gurasa ce da waina da miya a tuwo ne da nama tuwo ne da miya an samu fate ne gwargwadon abin da ya samu ko da dabino ne ko yalan bello ko menene ya sauƙaƙa da gwargwadon ikon ka za ka baiwa mutane wannan karatun ya zo karar haka a cikin littafin adabu zifaf to kaga in ka fahimci wannan amsar tambayar ta biyu ashe ma al'amari bai taso ba cewa kanwa ko yar amarya za ta iya yin walima a ai ita kanta amarya da take walima ba sunna ba ce ita kanta uwar amarya da take tara mutane take walima ba sunna ba ce walima ta keɓanci maza ne kaɗai allah maɗaukakin sarki ya taimaka na'am